ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا waɗanda kafirci ya maimaita daga gare su bayan sun yi imani wato sun shiga imani sun yi radda sun fita sannan suka sake shiga sannan suka fita suka zarce a kan kafirci suka mutu a kai Allah ba zai gafarta musu zunubansu ba ba kuma zai datar da su zuwa ga hanya madaidaiciya wadda za ta kai zuwa gare shi maɗaukakin sarki